Allah ya sa mun yi dan shi Allah ya sa mun dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki waɗanda suka je aikin hajji cikinmu Allah ya karɓi aikin hajjinsu ya sanya hajji ne wanda yake kubutacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi da sakamako a gurin Allah sai gidan aljanna Allah ka tsinduma mu gidan aljanna yan uwana kamar kowace juma'a yau ma za mu tsindima cikin karatunmu a littafin aljami'u sahihul musnad min a hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatihi وتغمده الله بواسع رحمته karatunmu na ƙarshe wanda muka yi ranar 25 ga watan zulƙa'ada ko 19 ga watan tara a shekarar girgori mun kwana a ƙarshen babu salati ba'd al-fajr hatta tartafi ash-shamsu yau za mu tashi kan babu mai taken babun لا يتحرى salatu قبل غروب shamsi babu da imamul bukhari zai kwararo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za su hana mu a taharri yin ƙoƙarin dacewa a ce mutum lokacin da rana ke faɗuwa kuma lokacin yake ƙoƙarin sallah a ce ƙoƙarinsa gani yake so ya ga ya dace da daidai rana tana faduwa kuma ana sallah duk da ke cewa kusan malamai sun yi magana akan hukuncin sallah bayan sallar la'asar da saɓanin da ke tsakaninsu to amma kowa daga cikinsu ba wanda bai amince ba cewa mutum ya zamto yana ƙoƙarin kirdado na ƙoƙarin dacewa da faɗuwar rana hakan kuskure ne malamai suna da saɓani akan halaccin yin sallah bayan sallar la'asar har gida hudu wasu na ganin haramun ne kwata-kwata bayan sallar la'asar mutum ya yi sallah sallar nan kuma kowace iri ne sallar shiga masallaci ne sallar janaza ne sujuda, sujuda ne da mutum zai yi saboda godiyar Allah ko dai kowace irin sallah ne mai sanadi ko marar sanadi mai dalili ko marar dalili haramun ne mutum ya yi yayin da wasu malamai suna ganin cewa a'a sallar da aka hana mutum shine sallar da ya zamto sallah marar dalili wacce wato ba wani abu ne ya sa ka yi ta ba yanzu kun ga sallar tahiyatul masjidi me yasa ake yin ta idan an shiga masallaci raka'atai tawaf rakawai guda biyu da ake yi bayan an yi dawafi su ana yin su ne dalilin yin dawafi to amma ce duk ba kowane dalili haka kawai mutum ya tashi ya sallah nafila raka'a biyu malamai suka ce hakan kuskure ne wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyin malamai yayin da wasu kuma suke ganin cewa a'a kowace sallah ya halatta a yi bayan sallar la'asar ne ko ba bayan sallar la'asar ba babu wani lokaci da za a ce gashi shine lokacin haramcin yin sallah yan uwana kamar da ku sani mazhabar muta ta malikiya da wani ra'ayi ma a cikin mazhabar hambaliya da wani ra'ayi cikin mazhabar hanafiya suna ganin sallah a kowane lokaci bayan sallar la'asar haramun ne imamu shafi yana ganin a'a in akwai dalili babu laifi a yi yayin da kuma wasu ma daga cikin malamai ke ganin cewa kowane lokaci ya halatta a yi sallar a yi sallah bayan sallar azahar wani zai ce to ina hadisin nan shahararre la salata ba'da al-asri hatta taghriba shamsu ba sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi ya haƙuri ɗan uwana mai kake ce na baka na zuba za ka ji yadda malamai suka ba da amsa akan wannan hadisi sun tafi akan doransa ko kuma akwai wani gyaran fuska da aka yi wazancan sai mu kyala imamul bukhari ya jagorance mu sai kowane hadisi a yi masa fashin baki gwargwadon abin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana buɗi قال الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن نافع قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها عبد الله بن يوسف التنيسي malami imam bukhari ya karba daga malik ibn anas ibn malik al-asbuhi imamu dar al-hijra daga nafi maula ibn umar daga abdullahi ibn umar ibn al-khattab al-adawi radiyallahu ta'ala anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzan tsira mai gaskiya abun gaskatawa sallallahu alaihi wa sallama ya la yataharra ahadukum fa yusalli inda tulu'i shamsi bai dace ba ɗaya daga cikin ku an hana kada wani ya yi ƙoƙarin dacewa da yin sallah lokacin da rana ke hudowa wala inda gurubiha ko lokacin da take faduwa lokacin da take bullowa daga gabar ko lokacin da ta sunkuya take faduwa a yamma daidai hudowarta da faduwarta wannan lokaci bai dace a ce mutum ya ringa kirda don ƙoƙarin dacewa da yin sallah a wani lokaci ba amma da za a ce ya sallaci sallah bayan sallar la'asar ba wai yana kokarin dacewa da lokacin ba ne ba shi haramun ne hakan ko ba haramun ba za mu ji abin da imamul bukhari zai jagorance mu zuwa gare shi amma dai zance a kan kirdado ni ban ga wani malamin da ya ce yin hakan daidai ba ne ba in ban da wani malami da ya faɗi wani ra'ayin da an ajiye masa kayansa cewa ya yi a ah, tun da manzon allah a cikin hadisi ingantacce ya ce illan da yasa aka hana mutane su ringa yin sallah lokacin fudowar rana da faduwanta saboda manzon Allah ya ce a lokacin ne kafirai masu bautar rana suke yi mata bauta a wani hadisi manzon Allah ke cewa tana fito tana hudowa ne akan kahon shedan fa innaha tatlu ala qarnai shaitan manzon Allah sallallahu ya ce kaji dalilin da yasa musulmi ba a so ya dace da masu bautar rana da masu bautar wata sai wani ke cewa to ai da a ce sallar ta riske ni a wannan lokaci ko ranar ta riske ni eh, wasu na mata na wasu na bautata ma ranar kwandani lokacin ya riske ni ina bautata wa Allah kaga wannan ba dalili bane ba wannan zancen ba dalili bane ba dalili ne kawai na ka wanda malamai suka ajiye ma wanda ya faɗi wannan zance saboda haka 'yan uwana kamar da ibnu qudama da imamun nawawi da imamun sarkasi duka suka faɗa kusan za ka iya cewa malamai duka ba su amince da mutum ya ringa kirdado da ƙoƙarin dacewar ganin yana sallah a daidai lokacin da rana ke faɗowa ke ke hudowa ko lokacin da take faɗuwa ba kun gane wannan ya sha bambanci da yin sallah bayan sallar la'asar kaga wanda ya sallah bayan sallar la'asar ba dole ya zamto cewa lokacin rana ke faɗuwa ba wannan hukuncinsa daban ne ana magana lokacin da take faduwa lokacin da ta yi katuwar gora ko ba haka ba take kokarin bacewa ko lokacin da take kokarin bullukowa da girmanta gabaninta daidaitu ta koma side ɗinta normal irin wani lokaci wannan babu saɓani haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ko bayan sallar la'asar ɗin da ya ce muku nan kan akwai ja shi ma ba wai an ja ne an yi jayayya ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda akwai wannan hadisin da ya hana hakan nan za ku ji wasu kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da basu hana ba wato tsakanin hadisi ne da hadisi ake kokarin ame a samu matsaya a tsakanin su amma mutum ya kirda duk lokacin kan wannan kan karara haramun ne babu saɓani. wallahu ta'ala a'lam قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجند الجند الجندعي أنه سمع أبا سيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه قال عن صالح شين صالح بن كيسان الغفاري عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني أطاء عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد يتي ياجي صحابي منزون الله الله شكارة مسيدا أبو سعيد الخدري ميسونا سعد ابن مالك بن سنان يقول ينا شيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس babu sallah bayan an yi sallar asubahi hatta tartafi a shamsu har rana ta ɗan ɗagu sama a wasu ruwayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har ta ɗan ɗagu kamar yadda tsakanin ɗaguwar ranar da kuma ƙasan ƙasa za ya iya gindaya kimanin mashi kun gane karatun kun san gabar idan mutum ya fita sararin samaniya ya fita sarari zai ga kamar da ta yi can gaba sai ta kwanta ko to daga gudowa lanar inda ta ɗanyi saman da tsakaninta da kasan ƙasa ya kai a ce a ginda ya mai gora ko mashi a tsakani ko ya halatta a lokacin aimi a yi sallah akwai salatu shuruk akwai kuma salatu buha wacce ita kuma tana biyo bayan salatu shuruq salatu shuruq sallar hudowar me sallar da ake bayan hudowar rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya sallar asubahi ya kuma tsaya a masallacin yana yana yana jira har sai da rana ta dan ta hudo ta huto ta dan tashi sama kamar da na faɗa in yayi sallar raka biyu a lokacin za a ba shi ladan kamar ya 'yanta baiwar ma balarabiya ba ƙureshiya ga baiwa mai tsada kenan wannan salatu shuruk kenan akwai kuma salatu duha wacce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ke cewa salatu duha hina me yanfasilu hina ma yanfasilu yaqumu al-fisal lokacin da ƴaƴan raƙuma suke mi suke tashi lokacin da rana ta dan fara mi zafi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa miwa insha Allah zance akan ta zai zo ko manzo Allah ya ce ba sallah bayan sallar asubahi amma banda mutumin da bai samu damar yin sallar me raka'atai alfajr ba ko da ya ce wannan hadisi shahararre da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutumi yana sallah bayan sallar asubahi sai ce wace irin sallah ne kuma ake yi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai rakawoyi guda biyu ne waɗanda ban samu dama na yi na rakata alfajiri ba nake ramawa yanzu sai manzon Allah ya shiru bai ce komai ba wannan hadisi akwai jayayya tsakanin malaman hadisi akan ingancinsa alƙawlun rajih a gurin malaman da suka tattauna sun furin jayar da cewa wannan hadisi ne mursali hadisi ne mursali kusan hadisin mursali wanda ba wanda tabi'i ya daga shi zuwa gamin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma bai gamu da manzon da sahabi ba bai gamu da manzon Allah ba amma ya ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko an yi a gaban manzon Allah a nan gurin malamai suna dakatar da aikin irin wannan hadisi suna cewa ba za su karba ba saboda ba san aina ya karba ba dole ya faɗa mana a gurin wa ya karba mai yiwa a gurin wani dan uwansa tabi'i ne wanda in an faɗi sunansa malamai za su ce mun ƙi ba za mu karɓa hadisinsa ba da a ce su tabi'ai ba sa karɓa sai a gurin sahabbai kaɗai da sai a ce to inda sahabi ne ba matsala yan uwana kamar yadda yake a ilimin musala hadisi mursali hadisi na za'ifi. wata jamali kun kazan nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu wa raddahu jamahirun nuqadi iljahali jahli bis saqit fil isnadi وصاحب التمهيد عنهم نقل ومسلم صدر الكتاب الصلاة لكن إذا صح لنا مخرجه بمرسل أو مسند يخرجه من ليس يروي الرجال الأولين نقبله قلت الشيخ لم يفصل إمام العراقي كتشو واحتج مالك كذا النعمان مالك ابن أنس ابن مالك الأصبهي da nu'man ibn thabit abu hanifa su suna ganin cewa hadisi mursali za a iya aiki da shi wa raddahu jamaahirun nuqadi mafiya yawan malaman hadisi sun yi kutubar da hadisi mursali ba sa karɓar sa tabi'uhu ma bihi wa danu wa tajmali kun kadhan nu'manu wa tabi'uhu ma bihi fil isnadi saboda ba san wa aka oye ba ambata ba saboda haka zance dai mafi nagarta wannan hadisi mursali ba hadisi ne wanda ake aiki da shi ba to amma shi wannan hadisin mursali ne ko ba mursali bane ba wasu malamai suka ce mursali ne wasu suka ce ba min mursali bane ba kada dai in bata muku gara basar da kuke mi kuke samu na yin sallar rakatai alfajiri bayan eh, bayan kun riga ya kun yi sallar asubahi tunda manzo Allah ya faɗi ladan da ake samu na rakatai alfajir ya ce rakatai alfajir khairun min ad-dunya wa ma fiha eh, ladan da ake samu ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta saboda haka a dai ci gaba da yi Allah shi taimake mu wasu malamai sun ce hadisin ya inganta cikin su akwai malam albani amma wasu sun ce bai inganta ba ya kula yake cewa la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shams wala salata salata ba'da al-asr ba a salla bayan sallar la'asar hatta taghiba ash-shamsu har sai rana ta fadi in rana ta fadi wannan ya halatta a yi sallar um, nafila ko da shi mazhabar mu ta malikiya tana ganin ko rana ta faɗi babu sallar nafila har sai bayan an yi sallar magriba wanda kuma wannan akwai hadisi cikin bukhari hadisin abdullahi ibn mughaffal muzani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi wa qala fi thalithati liman sha karahiyatan an yattakhidha an-nas sunna ku salla gabanin magriba ku yi sallah gabanin magariba ku yi sallah gabanin magariba ga wanda yake so anas dan malik ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana ganin mu muna sallar nafila gabanin magariba baya hana mu wani lokaci ma a waya idan ka je masallacin manzon Allah ka dauka cewa an idar da sallar magariba ne kowa ya tashi na nafila alshe kuma nafila ake ta gabanin sallar magariba saboda haka abinda dai hadisi ya tabbatar shine gabanin rana ta faɗi hadisi kuma ya ba da dama cewa za a iya yin nafila gabanin magriba imamul bukhari anan gurin bai kawo mana shahararren hadisin da ya hana sallah bayan sallar la'asar ba shine hadisin uqbatu bin amir uqbatu ibn amir wanda a cikinsa manzo Allah ce la salata ba'da al-asr hatta taghriba ash-shamsu babu sallah bayan sallar la'asar har rana ta faɗi wannan ita ce riwayar bukhari amma a riwayar muslim ku ji wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce waye. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha anis salati hina tabayyafa ash-shamsu lil ghurubi hatta taghriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallar nafila lokacin da rana ta yi jabau tana kokarin faduwa har sai ta karasa faduwa kun ganin gurin kamar hadisin bai matsa cewa tun daga bayan sallar la'asar ba cewa sai in rana ta yi jabau ɗin da tana kokarin faduwa to lokacin ne ake so a dakatar da yin sallar nafila har sai ta faɗi har sai ta faɗi ina so ku riƙe wannan a matsayin wata ruwayar da ta tabbatar da ma'anar wancan hadisi ashe la salata ba'da al'asri ba wai kowane lokaci ba a ana magana lokacin ƙarshe ne na dab da faduwar rana dan zuwa gaba za mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ba da dama ya zamto sai ya zamto in ka san wannan hadisin ma haka yake ma'anarsa haka take sai zamto ba zai ba zai baka matsala ba ba za ka samu damuwa a kwakwalwarka ba balle ma ka ce abin ya ci karo ku biyo ni قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد الأصل حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا غندر غندر شيني محمد ابن جعفر غندار كما كو غنجار كو محمد بن بشار كو محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البسطام الكوفي عن أبي التياه أبي التياه يزيد ابن حميد الضبعي البصري قال سمعت حمران بن عبان يحدث عن معاوية معاوية شيني صحابي منزون الله صلى الله عليه وسلم دان جدان أبو سفيان أبو سفيان كما سننسى صخر ابن حرب معاوية wanda ya kafa daular umawiyya sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce to wannan sahabin na san wasu ba sa san sa wasu daga zaran an kira sunan mu'awiyar sai ka ji ya ɓaci sai su fara kutuntuma sha sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta cewa ana kiran sunansa sai hankalin kai tashi bayan yana daga cikin waɗanda suka rubuta alqur'ani waɗanda suke sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah zai dauki mutumin banza a matsayin sa kuma sakataren ma mai rubuta wahayi ba mai rubuta wasiƙa ba ba tafureta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a matsayin mutumin banza yan uwana kada ku damu dan an ce sahabi baya hana cewa ya yi kuskure sahabi na kuskure sahabi na yin ba daidai ba za a iya samu ya yi abin da ke ba daidai ba amma yan uwana wato sahabban manzon Allah zabi ne na Allah kuma idan ana maganan kirkinsu da kuskurensu mu a gurinmu yanzu a ce irin wannan kuskuren nasu shine iya naka ai sai ka ce me alhamdulillah. sai ga mutum marar kunya yana gulma yana zagi yana ashariya yana cuta amma kawai saboda ya karanta wani abu na tarihi sai ya kama zage-zage bayan manzo Allah ce fa idza dhukira ashabi fa amsiku in an amince sahabbai na ku rike bakin ku kowa ja bakin sa in dai kana so ka rabu da duniya lafiya in kana son aljannar Allah in ba wuta kake so ba la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbai na inji manzo Allah saboda ya san wasu za su zage su wasu kuma za su zo su musu addu'a kamar da in muka ambace su mu sai mu ce radiyallahu anhu mu shiga cikin waɗanda Allah ya ce wallazi na ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim qala yace innakum latusalluna salatan laqad sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbai a wannan lokaci yace kai ni na kuna irin wata sallah ni ne na san mun yi tarayya mun yi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ma ra'aynahu yusalliha ba mu ga manzon Allah yana sallatar irin wannan sallar ba wala qad naha anhuma ko mun san ma manzon Allah ya hana irin wannan sallar ani rak'atayn ba'da al-asr yana nufin sallah rak'o'i guda biyu sallar al-asr wannan ke gwada cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe ba wani abu ne wato koyayye a gurinsu ba ba wani abu ne bambara kwai ba ya zama ba abin mamaki bane ba ana samun wasu daga cikin suna yin sallah bayan sallar la'asar suna sallar nafila shi ya sa har sai sai na mu'awiya ya yi inkari to za mu zo zuwa gaba ku ji dalilin da ya sa da yawa daga cikin mutane ko ma cikin sahabai wasu ba san wannan cewa sunna bace ba amma shi eh, abinda kuma malamai suke faɗa akan wannan zance na mu'awiya shi ma ba wai yana magana akan haramcin sallah bayan sallar la'asar bane ba a'a abin da ya faru kamar da imamun nasa'i ya rawaito a cikin sunan daga imran ibn hudayr yake cewa na tambaye abu mijlas cewa me hukuncin yin rakowai guda biyu da naga abdullahi ibn zubair yana yi a lokacin da rana take dab da faduwa yake cewa eh, wato akwai kuma shi mu'awiya kai ya ga abdullahi ibn zubair a ruwayar nasa'i ya ga abdullahi ibn zubair yana yin sallah a daidai wannan lokaci wannan abun sai dame shi ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda haka sai yayi masa inkari saboda haka inkarin da yayi masa ba ya masa inkari ne akan sallah bayan sallar la'asar baki ɗaya ba ya masa inkari ne akan sallatar ta a lokacin da rana ke kokarin me faduwa kaga ruwayan imamun nasa'i ta ƙara bayyana hadisin da ke cikin bukhari don kaji an ce bukhari ya fi nasa'i ƙarfi ba ana nufin cewa ba a samun ingantattu a cikin nasa'i ba ne ba ko a cikin tirmizi ana iya samun wani lokaci hadisi ma a cikin tirmizi ko nasa'i ya fi ƙarfi da inganci sosai sama da wani hadisin da ke cikin mai bukhari ana magana in ana magana akan littafi da me da littafi ne وربما يعرض للموفوق ما يجعله مساويا أو قدما saboda haka har yanzu da yan wani abu mu wani hadisi kai tsaye je rushe mana wannan sunna ba cewa ba haramun bane ba mu yi sallah bayan sallar la'asar abin da aka hana mu shine sallatar sallar la'asar a daidai lokacin da rana za ta me za ta faɗi ko lokacin da ta yi kusan faduwa ko kuma ƙoƙarin kirda don lokacin je zuwa gaba قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال عن عبيد الله قال عن خبيب قال عن حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس محمد بن سلام البيكندي دقى عبدة شنو عبدة ابن سليمان دقى عبيد الله بن عمر العمري دقى خبيب ابن عبد الرحمن daga Hafs ibn Asim daga Abi Huraira Allah shi kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wa guda biyu ba'd al-fajr salla bayan sallar al-fajr bayan sallar asbahi hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta hudo wa ba'd al-asr da kuma bayan sallar la'asar hatta taghriba ash-shamsu har sai rana ta fadi kun ga dai a nan gurin mun ji daga sahabbai daban-daban mun ji daga Abdullahi dan Umar mun ji daga abu huraira mun ji daga abu sa'id al-khudri mun ji daga mu'awiya duka sun rawaito cewa manzon Allah ya hana sallah bayan sallar la'asar da bayan sallar asubahi wannan har sai ta hudu wacce kuma har sai ta faɗi babun man lam yakrahi